radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 bismillahirrahmanirrahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka radio hausa voh daga nan birnin teran ya fara watsa shirinsa na rana kuma tahir amina zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su bayan wani gabatar da muna dauke da shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a rana irin ta yau daga nan sai labaran duniya da dumi su daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da muleka iran da kuma shirinmu na ƙarshe wato kide-kiden iraniyawa idan kuma akwai lokaci za ku ji mu ɗauki da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu to madala masu sauraro yanzu kuma ga shirinmu na farko wato ko kun san tare da abdullahi salisu usman katsina ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau talata 4 ga watan oktoban shekara ta 2022 wanda ya daidai da bakwai ga watan biyu awal na shekara ta 1444 hijira kamariya masu saurari ko kun san cewa shekaru 65 da suka gabata rana irin ta yau wata 4 ga watan oktoban shekara ta 1957 kwararru a tarayyar soviet suka harba tauran dan adam na farko zuwa sararin samaniya a cikin nasara da haka kuma dan adam ya fara sarrafa gudanar da harkokinsa a cikin sararin samaniya tauraron mai suna sputnik 1 ya zagaye duniya har sau 1400 a cikin kwanaki 92 sannan kuma a karan farko ya aika da sauti daga sararin samaniya zuwa doron ƙasa har ila sputnik yana da nauyin kilogram 83 da faɗin santimita 85 sannan kuma an ɗora masa transmitter guda biyu na watsa sautin radiyo. masu da kuma san cewa shekaru 40 da suka gabata a rana irin ta yau wato 4 ga watan oktoba na shekara ta 1982 ahmad hassan albakari tsohon shugaban kasar iraki ya rasu an haife shi a shekara ta 1914 a garin tikrit na kasar iraki ya zama mataimakin shugaban kasar iraki a lokacin shugabancin abdurrahman arif amma ya yi wa shugaban kasar juyin mulki a shekara ta 1968 sannan kuma yana da kansa a matsayin shugaban kasa ya ci gaba da shugabancin iraki har zuwa shekara ta 1979 a lokacin da mataimakinsa saddam hussein ya tilasta masa sauka daga kan shugabancin kasar shi ma yana da kansa a matsayin shugaban iraki ahmad hassan bukari ya rasu a shekara ta 1982 yana dan shekaru 68 a duniya da ƙarshe masu saurari kun san cewa shekaru 192 da suka gabata a rana irin ta yau wata 4 ga watan oktoba na shekara ta 1830 kasar belgium ta samu 'yancin kanta daga hannun turan faransa da farko dai kasar belgium ta fada karkashin ikon turan austria ne a farkon karni na 18 miladiya sannan karshen karnin ne turan faransa suka mame kasar su kuma bayan faduwar sarki napoleon na kasar faransa a yakin da ya shiga da sauran kasashen turai a shekara ta 1815 kasashen belgium da holland suka dunkule suka zama kasa guda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 jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato 5 da minti 50 agogon gmt da kuma ghana a kan mita 22 kilohertz 13710 sai kuma ashirinmu na rana daga karfe 12 da minti 20 zuwa 12 da minti 50 agogon nigeria niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato 11 da minti 20 zuwa 11 da minti 50 agogon gmt da kuma ghana

za kuma iya kama radiyon mu hausa voh kai tsaye ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafin mu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya madala masu sauraron su kuma ga aminu ibrahim kiyawa ya shigo tare da labaran duniya da dumi su. labaran duniya farko muhimman kanin su. Iran za a ci gaba da haɗin gwiwa kan tattalin arziki da ƙasar China. Wakilai da ƙasashe arba'in na gudanar taro kan nuwamar yanayi a birnin Kinshasa na ƙasar Congo. A ɓaran shugaban mulkin soji na ƙasar Burkina Faso yana gudun hijira a ƙasar Togo. iran na goyon bayan kokarin da majalisar ɗinkin duniya ke yi na shawo kan ƙasar saudiya ta mutunta yarjejeniyar dakatar da yaƙi a ƙasar yaman yanzu kuma ga cikakkun labaran iran za a ci gaba da haɗin gwiwa kan tattalin arziki tsakaninta da ƙasar china ministan kuɗi na ƙasar iran ya ce duk da abubuwan da suka faru na dangantakar tattalin arziki tsakanin iran da ƙasashen turai amma iran za a ci gaba da hulɗa manyan ƙawayenta kamar irin su kasar china kasashen iran da china sun kwashe sama da shekaru ashirin suna yin aiki tare a magarin samar da abubuwan rayuwa kimiyya kiwon lafiya kiwon kifi ilimi da musayar ma'aikata wanda hakan ya taimaka wajen jurewa duk wani takunkumi da amurka ta ba ma iran a nan gaba wannan shirin ya bawa china dama na zuba hannayen jari na biliyoyin kudade a bangarori daban-daban tattalin arziki a kasar iran addu'a da haka iran za ta samar da china makamashin da suke bukata na tsawon shekaru 25 masu zuwa kunduzi ministan kudi na kasar iran ya kara da cewa a wannan yanayin kasa mai karfin tattalin arziki kamar china tana da cikin manyan kasashe mafiya tasiri a asiya da kuma duniya kuma tana ba da gudunmawa ta musamman a wannan bangaren wakilai da kasashe arba'in. na gudanar da taro kan dumamar yanayi a birnin Kinshasa na kasar Congo. Rahotanni sun bayyana cewa wakilai da ƙasashe arba'in sun taru a birnin Kinshasa na Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo domin tattaunawa kan matsaya guda gabanin taron COP27 da za a gudanar a kasar Masar a watan Nuwamba mai kamawa. Firaministan ƙasar Congo ya yi kira ga masu ruwa da tsaki kan lamarin da su kawo ƙarshen matsalar dumamar yanayi da kuma yaƙi da irin abubuwan da yake haifarwa. kana ya shaidawa mahalarta taron cewa nahiyar afirka bata ba da gudunmuwa mai yawa ba wajen shawo kan matsalar ɗumamar yanayi a nashi bangaren ministan muhalli na ƙasar congo ya faɗi cewa afirka tana cikin mawuyacin hali a lokacin da muke da alhakin kashi hudu cikin ɗari kawai na yaƙi mai guba da ake fitarwa wanda yake gurɓata muhalli don haka kamata ya yi mai amfani da albarkatunmu da ciyar da 'ya'yanmu da jikokinmu ko kuma mu bari 'ya'yanmu su rika mutuwa da yunwa haka siddan ƙasar masa mai masaukin baƙi ta sha alwashin watar da alƙawarin da aka kulla na shawo kan matsalar duwamar yanayi a matsayin babban abin da zai fi mayar da hankali a wajen taron da za a gudanar na cop 27 hambararren shugaban mulkin soji na ƙasar burkina faso yana gudun hijira a ƙasar togo gwamnatin ƙasar togo ta sanar da cewa hambaran shugaban gwamnatin mulkin soji na kasar burkina faso damiba ya nemi gudun hijira a birnin lome fadar mulkin kasar kwanaki uku bayan kewar da gwamnatinsa har ila yau hambaran shugaban kasar henry sandigo damiba ya ce bisa alakai da alhakin da ya rataya a wuyansa a matsayin shugabar kwankwaliyar kasar ya sauke nauyin da ya rataya a kansa bayan tattaunawa da shugabannin al'umma da sauran sarakuna da malaman addini da kuma kaftin traore da kuma shugaban kungiyar ECOWAS. A nasu bangaren shugaban mulkin soji da ya jagoranci juyin mulki a kasar Kaftin Ibrahim Tarawure ya sha alwashin mika mulki ga gwamnatin farar hula a cikin watanni 24 kamar yadda wanda ya gabace shi ya ce matsaya da shugabannin kashen kungiyar bunƙasar arzikin yammacin Afirka wato ECOWAS. tuni tawagar kungiyar bunkasar arzikin kashe yammacin afirka ecowas sai isa ga dugu sabon shugaban mai karin fada a ji a kasar ya bada shawarar yin amfani da wata hanya ta daban ya buƙaci a yi aiki da mukarraban majalisar zartarwa ta kasar ta burkina faso to masu ware kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan rediyo boh hausa da ke nan birnin tehran iran na goyon bayan ƙoƙarin da masar ɗinkin duniya take yi na ganin saudiya ta mutunta yarjejeniyar dakatar da yaƙi a ƙasar yaman shugaba ibrahim ra'isi na ƙasar iran ya faɗi hakan ne a zantawar sauyar tarho da babban sakajin ɗin musa ɗinkin duniya antonio guterres wanda ya nuna gamsuwarsa ga matakin da iran ta ɗauka na sakin bakir namazi da kuma ɗansa siyamak namazi ya ƙara da cewa wannan yana tabbatar da kyawar aniyar ƙasar iran da kawo ƙarshen matsaloli da dama da ke fuskanta ya ce a kowane lokaci iran tana bukatar ganin an cire takunkumin da aka gagaba wa ƙasar yemen da yin sulhu da kuma samar da mafita kan rikicin ta hanyar tattaunawa tsakanin ƙungiyoyin da ke yemen ba tare da tsoma bakin 'yan ƙasashen waje ba daga karshe shugaban na iran ya nuna fatansa da ganin ƙoƙarin da guterres yake yi ya kai ga ci daga nan saudiya ta yi aiki da alƙawarin ta ɗauka na kawo ƙarshen yakin ƙasar yemen kuma ta amince al'ummar kasar su samu da kansu mafita da kansu daga karshe guterres ya tabbatar da shugaban iran cewa zai amfani da damar da yake da shi wajen ganin ya shawo kan kasar saudiya tare da yakin take yi a kasar yaman kuma ta yi kokarin warware matsalar da ke tsakani ta hanyar tattaunawa tsakanin bangarorin kasar dakarun yaƙi da ta'addanci na hajji sha'abi na kasar iraki sun daƙile harin ta'addanci da kai a kudancin kasar rotanni sun bayyana cewa dakarun yaƙi ta'addanci da aka fi sani da suna hajjus sha'abi sun daƙile hari a da wata ƙungiya da san kowace ce ba da ta kai a sansaninta da ke kudancin lardin basra da ya ga halaka da dama daga cikinsu wasu bayanai sun bayyana cewa wasu jerin bamai sun tashi a sansanonin ƙungiyar ta pmu lamarin da ya fadda rikici tsakanin dakarun da ke ciki da wasu 'yan bindiga da ba san ko waye ba da ke neman kutsawa cikin harabar wajen yanzu an zai babu wata kungiya ta sanar da alhakin kai wannan hari kungiyar hajji sha'abi kungiya ce da ke samun goyon bayan gwamnatin kasar iraki kuma tana da bangarori arba'in na yaƙi da ta'addanci da suka hada da ƙungiyar gamayya tsakanin 'yan shi'a da sunna da kuma ta tsakanin kurdawa da kiristoci a watan yunin shekara ta biyu da sha hudu ne babban malamin shi'a a ƙasar iraki ayatollah sistani ya fitar da fatawa da ya buƙaci al'ummar iraki su haye sojin ƙasar domin tunkarar ƙungiyar ta'adda wato daesh to ba saurare ƙarshen labaran duniyan kenan. Aminu Ibrahim Kiyar kenan dauke da labaran duniya yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da shirin nan na Muleka Iran tare da Aminu Ibrahim Kiyawa. Muleka Iran Jama'a masu wurare, Assalamu alaikum. Barkan mu sake saduwa a cikin mu na leƙa Iran. Shiri ne wanda a cikin sa mai kawo muku bayanai game da muhimman wuraren shakatawa na tarihi da na addini da ke kasar Iran da kuma irin damamakin da ake da su a bangarori daban-daban musamman ma a bangaren yawon bude ido da masu neman lafiya ko kuma neman ilimi. Da fatan masu wa su ci tare da mu kuma za su ji daɗin shirin. Amma kafin nan bar mu saurari abin da aka manta na di a bisa faifai. To madalla bar mu shiga cikin kwarai shirin. A yau shirin namu zai kawo muku wani wuri ne a nan Iran da ke bayyana irin wurare na ɗabi'a da ke jan hankali da kuma burgewa a nan ƙasar Iran. To bari mu yada zango a lardin Loristan da ke yammacin ƙasar Iran wanda aka fi sani da suna aljannar ɗabi'a ta ƙasar Iran inda yake da ruwa da iska da yanayi madaidaici kuma akwai tsirrai da dabbobi daban-daban abin ban sha'awa ga masu son yawon bude ido a cikin wannan kyakkyawan lardin akwai wata mashiga mai ban mamaki sosai da ke kusa da garin kohudash da ke marabar larduna uku na kasar iran wato lardin sha ilam da kuma lariston da ke gefen rafin samire kuma ana kiransa da suna mashigar shears wannan mashigar tarihinta yana komawa ne zuwa ga miliyoyin shekaru kuma tana tsakiyar duwatsun zagros ne da ke kewaye da tsoffin wuraren tarihi da kuma gurabe na rayuwar mazauna kogo kasantuwar irin duwatsu masu daraja da ke wajen ya sa hukumar kula da abubuwa da al'adu na kasar iran ta ba da kulawa ta musamman ga wannan wuri da babu tamkarsa a kasar iran ita dai mashigar shirs da ke garin kuhudash tana da nisan kilomita 86 zuwa birnin khorram abad cibiyar lardin Lurston. Tsawonta ya kai kilo tsawonta kilomita biyar. A gabashin dutsen kuwa akwai wani abu mai launin rawaya wato Varizard. Haka zalika tsayi da gangara tsayi da gangarar ganuwar sun sha bamban sosai da juna a ɓangarori daban-daban idan ka kalle su. Wannan kyakkyawan wurin ya shahara da suna Grand Canyon na ƙasar Iran. Shi dai Grand Canyon wani kwari ne a jihar arizona ta amurka wanda kogin colorado ya ratsa a cikinsa sai dai nisan wannan wajen ya fi sosai akan mashigar shears amma saboda yanayin kamanni da ke tsakanin waɗannan kwari ɗin guda biyu ya yasa ake masa lakabi da grand canyon ɗin ƙasar iran yanayin tsarin kwarin da masana ilimin ƙasa suka yi da kuma kiransa da suna grand canyon na ƙasar iran ya sa hukumar talan arziki da kimiyya da al'adu ta majalisar ɗinkin duniya wato unesco ta ba shi kulawa ta musamman wajen yi masa rajista a matsayin wani abu mai ɗaukar hankali a duniya yanayin kwalliyar da aka yi a cikin bangon gandun dajin shears yana jan hankali sosai saboda ba shi da kama wanda bayan lokaci dukan da ruwan sama ya yi masa da iska da dai sauran abubuwa na ɗabi'a ya sa ya ba da wani yanayi mai kyau na musamman da ba shi da tamka yanayin abubuwan da ke kwance a jikin katangar gandun dajin a wasu ɓangarorin da bishiyoyi suka lullube shi yana nuna irin yadda yanayi biyu na ɗabi'a suka haɗu a wuri guda akwai bishiyoyin daji kamar in su ɓaure inabi da gwaba da yanayin shuɗin sararin samaniya mai kyau da yake ɗaukar hankali da kuma wata ƙorama da take gudana a gefen kwarin abubuwa ne masu kyau sosai na ɗabi'a da ke wajen yadda ba wai kawai iraniyawa ne wurin yake burge su ba hatta ma masu yawon shakatawa 'yan kasashen waje ma abubuwan masu jan hankali da ke mashigar za su burge su sosai a ƙarshen wannan mashigar akwai wani kogo mai tsawon mita 150 da ke gudana a cikin wannan ƙoramar ruwan ƙoramar yana da sanyi sosai a wasu wuraren ma ruwan yakan kai har zuwa gwiwa lokacin da kake wucewa a gaban kogon za ga abubuwa masu ban sha'awa da ke cikinsa bayan ka wuce kogon a tsakiyar wannan kwarin akwai wata hasumiyar dutse da tudunta ya kai mita 80 kuma tsawonta ya kai mita goma wanda ya samo asali ne a tsawon ƙarnoni da suka wuce sakamakon iska da girgizar ƙasa da aka yi hakan ya sanya bin hanyar ta ƙara yin wahala sosai amma bayan hasumiyar dutse za ga hanyar ta ɗan ƙara tsokewa, wanda idan har ka iya hawa sama ta tsokakkiyar hanyar nan za ka isa zuwa wani wuri da ba shi tamka a cikin kwarin zai nuna maka hakikanin abubuwan jan hankali da ke kunshe kuma a cikin gandun daji na shears to ma saurare gashi mun ɗauko bayani amma lokaci ya mana halinsa to ya zama wajibi in daga aya a nan sai a saduwar za ku ji mu ɗauke da ci gaban shirin amma kafin nan amma don kowa da kowa ni da na kasance tare da ku a cikin shi nake cewa ku zama lafiya kuma za a iya ci gaba da bibiyan shirye-shiryenmu a shafinmu na yanar gizo wato www.hausatv2.ng. Isra'ila yanzu kuma sai shirin na ƙarshe wato kide-kiden Iraniyawa. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum barkamu da raka da kuma sake sada da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Shirin nan da cin sa mai kawo muku kiɗe-kiɗe daban-daban da aka yi a nan ƙasar Iran domin samun nishaɗi da kuma kayatarwa. A yau shirin na mai aka mu shafa Askari ne a cikin waka da ya rera domin jin irin abin da ya tanadar. to madalla da ba askari a cikin wannan waka da ya tanadar da fatan masu amfana kuma sun ji daɗin wakar wanda ka yara mana da fatan masu sun amfana kuma sun ji daɗin shirin. A nan zan jarin zamun shirin gan lokaci na hararen mu a tarbe mu a shiri na gaba domin jin mu ɗauki sabuwar wakar amma kafin nan amma madadin waɗanda suka tallafa shi ya kammala ni da na jagoranci shi nake cewa ku zama lafiya sai dai ana iya ci gaba bin shirye-shiryen mu a shafin na gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. کاش که جونم جون بگیره بزن تا خنده masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da yamma idan Allah kai mu za ku sake ji mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki har da labaran duniya da dumi-dumin su a hali yanzu a madadin duwan da kuka ji muryoyin su ta yake cewa mu yi ni lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu.